وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم وانا شيني زمان أكو أتشكين كرات اللتافن وانا شيني زمان أكو أتشكين كرات اللتافن المقدمة القيروانية واللفر الإمام أبو محمد آه، عبد الله ibni abi zaid ne wanda ya mutu shekara ta 386 bayan hijira a zaman da ya gabata mun karkare inda malam ya magana akan Allah jalla wa'ala ya halci wuta kuma ya tanade ta ta zamto wani gida ne na tabbatar waɗanda suka kafircewa Allah ma'ana daga nan zaka fahimci cewa babu wani mumini da zai dawwama a cikin wuta duk sabansa domin idan ka koma ma nusus na shari'a kamar a hadithu shafa'a wanda suke cikin sahihai za ka ga za a zo da na ƙarshe da za a fitar da shi daga cikin wuta kamar yadda ya zo a hadithul bitaqa cewa za a zo da mutum a ce to gashi za a cece ka amma kana da wani aiki ya ce ai shi a iya saninsa bai aikin arziki ba sai Allah jalla wa'ala ya umarci mala'iku ya ce su ɗauko bitaƙa wato kati kenan sai Allah ya ce bala wa inna laka indana hasana mu a wurin mu kana da aikin arziki sai gashi ashe wannan la ilaha illa ce da ya faɗa yayi imani da ita amma ya je ta tsula tsiyaya ya mamance gashi bai kafirce ba amma kuma babu wata biyayya dai dan haka ƙarshe wannan sai a tsarkake shi a tsarkake shi a wanke shi sa shi a cikin ruwan rayuwa sannan kuma a ce ya buraci iya abinda zai burata har ma ya dinga ganin ko dai ana ana ya sani. ne Allah ya ce ka burata bayan ya gawa burata Allah ya bashi ninkin ba ninkin to babu wanda zai wanzo a cikin wuta sai wanda yake kafiri daga nan malam bayan ya kammala wannan to kuma sai ya shiga sabon abin nan yake cewa kuma lallai Allah jalla wa'ala zai zo ranar tashin alkiyama a yayin da mala'iku za su kasance sun yi sahu-sahu kamar yadda alkur'ani ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa yaya wannan zuwan yake Allah shi ya bawa kansa sani yadda yake amma tun da ya ce zai zo to sunansa zuwa amma yaya za a siffanta shi ni da kai ba za mu iya siffantawa ba duk abin da zuciyarmu ta ɗarsa to Allah saɓanin haka ne Allah jalla wa'ala zai haka ne saboda bujiro da al'ummatai da kuma yi musu hisabi da yin ukuba ga wanda suka cancanci ukuba da ba da lada ga wanda suka cancanci ba da lada. La ilaha illallah. Ma'ana ina waɗanda suke ganin cewa duk abin da suke a duniyan nan sun ci banza, sun ci bilis, suna ganin kawai yana ganin in ya zalunce ka yi tushe ka kawai shi kenan ya zalunci banza. To a haƙiƙanin lamarin da sha'anin ba haka yake ba a canja tunani. akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da za a tsaya a gaban Allah wallahi ko ba jima ko ba daɗe sai an zo an wannan tsayuwar kuma sai an yi bincike sai an yi hisabi malam ya ce kuma idan an zo wurin za a kafa ma'auni mizani Allah jalla wa'ala ya kira shi da mizani ya yake Allah shi ya kansa sani wannan mizanin za a auna ayyuka malamai sun karu junansu ilimi aikin ake zuwa da shi a auna ko kwaladan aikin za a kawo a auna zunubin ake zuwa da shi a auna ko ku a mummunan aikin za a kawo a auna insha Allah ta'ala idan muka zo gabar wurin shar'i zami bayani malam yace duk wanda aikin sa yayi nauyi to waɗannan lallai su ne waɗanda za su rabauta su ne waɗanda za a ba su takaddunsu na ayyukansu za a ba su takaddunsu na ayyukansu malam yace duk wanda aka ba shi littafinsa ta hannun dama to wannan hisabinsa zai samu hisabi mai sauƙi, wanda kuma aka ba shi takaddunsa sakayyarsa sakamakonsa daga bayansa to wannan lalle faɗan wuta ne kaga za a yi hisabi lafiya lafiya kuma a ɗan ƙinƙanin lokaci domin Allah shine asra'ul hasibina asra'ul hasibina mafi sauri cikin hisabi ka daina lissafa abin kana tunanin cewa kai yanzu idan aka tattaro maka files guda goma aka ce gashi kai tweeting ɗinsu a watakila iya na shekara guda ne sai kai ta gumi ba za ka iya ba sai ka ba kanka kwanaki kaza a'a shi Allah jalla wa'ala zai tweeting ɗin files ɗin bayi a bayin ma ba mutane ba duka wani abin halitta da dabbobi da aljanu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba har dabbobi fa sai an yi hukunci tsakanin su wa yaqulu al-kafiru ya ne kuntu turaba to kaga Allah jalla wa'ala zai yi wannan a ɗan ƙanƙanin lokaci lokacin da bai taka kara ya karya saboda Allah shine Allah to daga nan kuma malam sai ya ce wa anna as-sirata haqqun yajuzuhu al-ibadu biqadri a'malihim فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاج, ويزاد عنه من بدل وغيره وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما لن يتي كما سرادي قسكياني واندا muke ji ana faɗa shari'a ta yi bayani cewa za a ya siraɗi a kan wutar jahannama malam ya ce kuma tabbas lallai ta kan wannan siraɗin ne bayi za su wuce su bi kuma kowa zai wuce gwargwadon irin aikin da ya tanadawa kansa a nan duniya a cikin bayi akwai wanda za su samu kubuta to sai dai fa har a wurin kubutar an sha banban akwai wurin abin da ya shafi wato wucewa ɗin da sauri cikin sauƙi to ana bambata gwargwadon yadda aikinka yake da nagarta aikinki yake da kyawu gwargwadon yadda kika samu wucewa cikin sauƙi wasu za su wuce tamkar walƙiya wasu tamkar yadda iska take wasu tamkar kaza wasu tamkar ingarman doki wasu tamkar akan raƙumi wasu tamkar mota wadda take gudu a lamba kaza ko wani abin nan wasu kuma da ƙyar da suɗin goshi da kakkarcewa da daddaucewa da zamewa wasu kuma santsi zai kwashe su ya ce wasu kuma aubaƙat humfiya a amaluhun miyagun ayyukansu za su dankarar da su su afkar da su ta Allah ya kiyashe mu sannan ya ce kuma ya wajaba musulmi ya yi imani da tafkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda Allah ya tsara al'ummar manzo alsalam duka za su je wurin su sha ruwa shan ruwan da idan sun yi babu sauran wata kishirwa kuma da za ta biyo bayansa har abada a nan duniya duk irin ruwan da ka sha kana da geji kuma bayan wani lokaci sai ka buƙaci daɗi to amma in Allah ya yi maka muwafaƙa ka kai ga shan ruwa na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan ruwa ne wanda ba za ka sake yin kishiru ba za ka sake jin kishirwa ba har abada amma malam ya ce za a fatattaki wasu cikin al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam gabarin shan wannan ruwa kai ka ce an tambaye shi su waye za a kora sai ya ce duk wanda ya canja addinin manzon Allah duk wanda ya juya shi yayi addinin ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato ya koya ba ma'ana nan malam yana cewa ya waje ba kalli zumci gwadaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsawar kana so ka rabauta da shan wannan ruwa malam yace kuma shi imani fashin bakin me ake kira imani furci ne da harshe sannan kuma kudurcewa ne da nufar Allah da wannan imanin a zuciya sannan kuma gabbai su aiwatar da shi a aikace sai an samu wannan bangarori guda uku daidai gwargwado sannan imani yana da tsuwa idan ayyukanka na nagarta suka yawaita to gwargwadon yadda suka yawaita gwargwadon yadda aikinka imaninka ya daɗu ya ƙarfi kamar yadda kuma gwargwadon yadda aikinka ya samu koma baya ya samu tasgaro da tawaya gwargwadon yadda kuma imanin ya samu koma baya ya samu tasgaro da tawaya kenan sai ya zamto cewa da daɗi ɗin da ragin duka sun ɗamfaru ne da aikin imani kaga in wannan bayanin yadda malam ya haka yake wanda hakan yake to maganar ka ce ai kai kawai imani a nan yake kawai ka kwanta ka ƙi sallah ka ƙi yin duk abin da aka ce a yi kaga wannan ma bai taso malam ya ce kuma mu sani ba yadda za a yi kawai don furta imani da baka ka ƙi yin aiki wai imanin ka ya cika ba yadda za a yi cika domin me an wajabta wasu ayyuka wanda a aikace ake yin su kuma kuma na wajibi ne kamar yadda ba yadda za a yi idan ka furta imani kuma kai aikin amma a zuciyarka kuma tsakani da Allah baka nufa Allah da wannan baka kudurce ba to wannan rashin niyyar sai ya lalata maka aiki kamar yadda kuma furtawa furta imani da baka da kuma yin aiki din da gabbai da kuma nufar Allah kudurcewa a zuciyar su kuma ba za su samu karbuwa ba sai ka dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allahu akbar dan uwa mai albarka ka duba wannan fashin baki da malam yake cewa waɗannan abubuwan da ya lissafa duka ƴan uwan juna ne idan aka rasa wannan to kai wa kanka sagege duwa sai ka tattaro shi gaffan imanin baki ɗaya sannan ka ci gajiyar saka ci moriyar. malam ya kawo ta mas'ala yace kuma ka sani cewa babu wani cikin ƴan uwa musulmi sune ahlul qibla duk wanda ya ce la ilaha illallah yana cikin ahlul qibla komai kuma fasikancinsa yana cikin ahlul qibla babu wani cikin musulmai da yake kafirta wai dan ya aikata wani zunubi ana anan sai ka ce kaba'irul zunub to kaka in ba a kafirta ba sanadiyar aikata kaba'irul zunub to min babi aula ba za a kafirta ba dan an dan an dan aikata sagha'irul zunub ko allama sannan malam ya ce kuma lallai shahidai rayayyu ne a wurin ubangiji Allah yana azurta su irin arzikin da ya dace da yanayinsu kamar yadda kuma rayukan 'yan aljanna suna nan cikin laushi da kula da riritawa da jin daɗi har a tashi alkiyama kamar yadda kuma rayukan 'yan wuta Allah ya kiyashe mu ababen yi wa azaba ne har zuwa ranar sakamako. Malam ya ce kuma lalle muminai za a fitine su a cikin kabarinsu kuma za a tambaye su. Ya kafa hujja da faɗin Allah Jalla wa'ala da ya ce Allah yana bawa waɗanda suka yi imani tabbatuwa da tabbataccen zance tun anan rayuwar duniya da kuma a lahira. malam ya ci gaba ya ce wa anna alal ibadi hafazatan yaktubuna a'malahum wala yasqutu shay'un min dhalika an ilmi rabbihim wa anna malakal maut yaqbidu al arwah bi idni rabbih wa anna khayra al quruni القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا ما لن يكي sannan lallai ya waje ba kowane musulmi ya ƙudurce ya san cewa dukkanin bayi akwai masu kula da su daga cikin mala'iku. Kuma waɗannan ba kawai suna zira masa ido ba ne, a'a suna rubuta duk ayyukan da bawa yake na alkhairi da kuma na sharri. Babu wani abu da zai iya kubcewa Allah jalla wa'ala daga haka. Ma'ana duk abin da kake kowace waina kake toyawa duk abin da kake aiwatarwa to ka sani fa ba ba za ka guje wa Allah ba za ka ɓuyan masa ba dama ga shi shi akan kansa sami' ne basir alim sannan kuma ga wakilai bala wa rusuluna ladaihim yaktubun ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid satuktabu shahadatuhum wa yus'alun dan haka duka ana rubuta komai da komai malam yace sannan mala'ikan mutuwa shi ne aka wakilta da karɓar rayukan bayi da izinin Allah. Mana shi kansa bai isa ya je gaban kansa ba, sai Allah jalla wa'ala ya tura shi ya ce masa lokaci ya yi. Idan lokacin ya yi sakan ɗaya, rabin sakan ƙasa da rabi, daidai da wani ɗan taƙi ba za a ƙara ba. Malam ya ce, sannan mafi alkhairin ƙarni, malamai sun ƙaru junansu ilimi mai ake nufi da ƙarni, amma mafiya yawancin maganganunsu tana nuna cewa shekara ɗari duk shekara ɗari shine ƙarni ɗaya amma ko su maganganun a yaren larabci a lugha da suke kiran ƙarni wasu suna kiran generation eh, gungun jama'a da suka yi rayuwa lokaci guda wannan su ne ƙarni a ko su maganganun da dama amma wal ilmu inda Allah da yawa sun tafi akan cewa iya shekara ɗari shine yake yin ƙarni guda ɗaya mafi alkhairin shekara ɗari su ne shekara ɗarin nan ta farko waɗanda suka yi tozali da manzan Allah sallallahu alaihi wa kuma suka yi imani da shi sannan sai waɗanda shekara ɗarin da ta biyo bayansu sai shekara ɗarin da ta biyo bayansu mafi alkhairin sahabbai kuma mafiya falala a cikin sahabbai su ne alkhulafa'ur rashiduna almahdiyuna halifofi shiryayyu ababen shiryau sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali zance mafi rinjaye yadda Allah ya jera su a wurin khalifanci to haka ma darajar su take a wurin Allah Abubakar shine a sahun gaba yana Umar yana biye masa Usmanu yana biye masa Aliyu yana biya yana biye masa Allah ya kara musu yadda da aminci Malam yace sannan tarbiyyar musulmi ce aqidar musulmi ce kada ya kuskura ya ambaci ɗaya daga cikin sahabbai ne ne shi sai da mafi alkhairin ambato babu jafa'i babu izgili ba kafirtawa ba fasikantarwa babu raba masa wani mummunan abu wanda yake sukan lamiri ne cikin imaninsa ko takas. sannan dangane da abin da kuma ake rawaitowa ya faru tsakaninsu mara daɗi to wannan mutum ya kame bakinsa shi ba alkali ba ne ba ruwanka mutane ne wanda sun riga tuntun sun gama kwance kayansu su gidan cikin gidan aljanna ba ruwanka da rigingimun da suka faru tsakaninsu dukkaninsu masu ijtihadi ne to kuma ya tabbata cewa duk wani mai ijtihadi kuma yana da lada wanda ya ijtihadi yayi daidai lada biyu wanda ya ijtihadi ya kuskure yana da lada ɗaya, babu zunubi a ciki sannan kuma su ne duk a cikin al'umma suka fi cancanta a nema musu uzuri in muka zo gaban nan zami wani bayani da yawa mutane suna cakuɗa tsakanin wato adalar sahabbai da isma ma'ana ko da hausa tsagwaro in ce suna cuɗanya tsakanin matsaloli guda biyu mabambanta isma shine kariya Allah ya ba mutum kariya ba zai sabo ba adala kuma a ce mutumin kirki da haka wasu ana ambatan adala sai su ce a'a ai ana nufin cewa sahabbai ma'asumai ne wannan matsala ce daban waccan ma matsala ce daban don haka ana magana ne akan adala ta sahabbai cewa mutanen kirki ne amma mutumin kirki baya yin kuskure ko da mutumin kirki ya yi kuskure sai dai inda ya amsa sunansa na kirki ɗin, to wannan kuskuren ya nutse a cikin kogin daidai dinsa don haka ba ci aka ba zai kuskure ba mutane ne za su yi kuskure za su yi daidai to amma menene ya fi yawa a cikin rayuwarsu wannan a gabar zami bayani insha Allah ta'ala idan muka zo sharhi dan haka malam yace wa yuzannu bihim ahsanul mazahib kuma a dinga zata musu mafi alkhairin matafiya zaka ga a cikin littattafan tarihi za mu zo mu ji inda wal wal iyad billah wasu in sun tashi sai sai su siffanta wasu cikin sahabbai da san zuciya wani a siffanta shi da cewa mayaudari ne wal iyad billah kamar yadda da yawa muke ganin suna siffanta a sayyidina muawiya wali iyazu billah ko sayyidina amru dan as wasu sun tashi sai su siffanta wani da cewa dolo ne surkududu ne bai san me yake ba kamar yadda wasu wali iyazu billah suke siffanta sayyidina al-mughira dan shu'ba radiyallahu anhu ko su siffanta wani da zalunci ko da da sauransu to duk zamu zo wannan gurin insha Allah ta'ala zamu ji me magabata suka ce wanda wannan bai dace ba ko kaɗan a mu'amalanci sahabbai da irin wannan sannan malam ya ce kuma aƙidan musulmai ce yin ɗa'a ga jagorori shugabanni waɗanda Allah ya jibinta musu lamurran al'umma a hannunsu na daga shugabanni da kuma malaman al'umma da kuma a wurin addini in kana so ka kubuta to ka dinga bibiyar irin addinin da magabata na ƙwarai suka yi su ne sahabbai da almajiransu shine yace wattiba'u salafi salihi magabata na kwarai waqtifa'u atharihim yi kokari duk inda suka dauke kafa to aje taka anan to in Allah yadda zaka tashi tare da su zaka tashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su ne aikin su yafi kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ka yawaita nema musu gafara kana cewa Allah ya yafe musu kamar yadda Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان sannan kada ka zama mai musu da jidali a cikin addini wannan ba sabgarka bace shirme ne duk wanda kaga yana ya mai da kansa sabgarsa kullun jidali da a cikin cikin addini to ba zai rabauta ba sai ya zame magabata ba sa yadda ma a yi jidali a gabansu kamar irin su al al-Imam malik dama da irin masu wannan karatun musu sun zo gabansu sai suke a a'a ba a nan ba tafi can wani wuri ba wai dan ba su da ilimin da za su yi ba suna da ilimin da kalma ɗaya za su sa kai shiru to amma saboda shi ɗan jidali a addini idan ya zo shubha zai faɗa idan ya yi wannan tumbuɗin to in ba a yi wasa ba in wani ya guntsa shi kenan ya guntsi dafi ya lalata wani tunani don haka ya tafi can cikin ire-irensa ya je wannan ka nisanci jidali da a addini muna ganin irin yadda yanzu wasu matasan suka mai da harkar jidali shine shine shine aikin babu dare ba rana a cikin social media a yayin da al'umma take cikin yanayi na, ban tausayi ta fuskar ilimi ta fuskar rayuwa ta fuskar komai to kaga wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan har baka tallafa mata ba ta samu mafita da sararawa bai kamata bai kamata ka ƙara mata matsala ba doriya akan matsalar da take da shi malam ya ce kuma ba ruwanka da abin da masu ƙirƙira suka ƙirƙira suka danganta shi ga addini ƙirƙira kashi biyu ce farawa kashi biyu ce izamto cewa a wajen addini wannan ka ƙirƙira iya inda za ka iya harka mutu wannan mubahi ne amma ka ƙirƙiri wani sabon salo a cikin addini wata sabuwar hanya wanda ita ake kiranta muhdas ko bid'a abinda Allah bai san da shi ba bai ce ayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da shi ba bai ce ayi ba bai kira mutane a kai ba magabata duk ba su sani ba kai ka zo ka ce a kai ka gano wani alkhairi wanda wayancin ba su gane ba malam ce wa tarku ma ahdathahu almuhdithuna Allahu akbar malam ya rife wannan muqaddimar da wannan gabar cewa kana so ka rabauta to sai ka riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƴan uwa masu albarka da wannan ne malam ya kammala bayani na alqairawaniya to da Allah ya sa muna da ɗan ragowar lokaci watakila minti shida ko minti biyar to mu dawo farkon kuma mukaddima ɗin za mu ga a farko a wannan farkon wannan mukaddima mai albarka malam ibnu abi zaid alkairawani Allah ya ji kansa da rahma ya buɗe littafinsa da abin da ya shafi aƙidar musulmi tare da cewa littafin da ya zo zai magana a kai littafi ne na fiƙihun musulunci abin da ya shafi a ibada to dama malamai ai suna cewa fiƙihu kashi biyu ne akwai mafi girma akwai ƙarami Alfiƙul akbar ne abin da ya shafi aqaid alfiqhul asghar ne abin da ya shafi ibada ko hukunci hukunci malam ya gabatar da wannan saboda shi ne tushe shi ne harsashi duk abin da za a yi magana na daga wato hukunce-hukunce na tsarki alwala taimama wanka har a shiga sallah da abin da ya shafi wannan idan fa alakar bawa da ubangijinsa ba ta da kyau to fa ya zama aikin baban giwa wanda shi yasa kaga duk annabawan Allah da suka zo kowane annabi da ya gabata abu na farko da yake fara cewa u'budullaha malakum min ilahin ghayr tare da cewa al'ummatan nan sun bambanta wurin jarima wasu suna da jarimar wato jarimar tauye ma'auni wasu jarimar kaza wasu jarimar kaza amma duk ƙarshe sai aka ake fara haɗa su a wannan harsashi saboda mai fa'alam annahu la ilaha illallah wannan shine wajibi na farko to sai an san shi wannan harsashin ya zauna sannan duk abin da za a dora kuma za a dora akai don haka malam sai ya fara da wannan yake cewa a a min zalika al-imanu bil qalbi wan nutqi bi wa min zalika al-imanu bil qalbi wan nutqu bil lisani anna Allah anna Allah ilahun wahidun la ilaha ghayruhu al-ilah ana nufin al-ma'luh al-ilahatu ita ce al-ibadatu shi yasa yazo a wata qira'ar wa yadharaka wa ilahatak maimakon wa ya zaraka wa alihatak ai wa ya zaraka wa ibadatak an gane don haka al'ilahu ai al-ma'luhu wal-ma'luhu yuradu bihi al-ma'bud abin bauta kenan sai zama la ilaha illallah ai la ma'buda akwai abin da aka shafi taqdiruhu bi haqq la ma'buda bi haqqin illallah ko siwa Allah babu wanda za a bauta mai da gaskiya sai Allah wanda za mu ga wannan wannan gaba ce da ta kunshi annafi wal isbat korewa da tabbatarwa mutum ba zai zama cikakken mumini ba sai ya yi hada wannan biyu in ka ce duk ka kafircewa abubuwan da ake bautawa amma baka tabbatar da wanda zaka bauta ba sunanka ba ma guji domin ma'ana ka kafircewa kowa wanda a ciki hadda Allah abin bauta kamar yadda kuma idan ka ce a'a Allah abun bauta ne baka kore waɗanda kuma ake bauta ba tare da Allah shi ma baka samu imanin ba ma'ana kamar kana cewa Allah yana da abokan tarayya ke shi sa muka ga cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin sayyidina Abdullahi dan Umar wanda yazo cikin sahihain yace umirtu an uqatila nasa hatta ya an la ilaha illa an umarci na yaki mutane har sai sun shaida babu wanda ya cancanta ɗayan tashi da bauta da bisa gaskiya da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallam manzan Allah kaga wannan sai ya zama shine miftah shine mabudi da haka duk wanda ya zo wurin ka yace gashi zai musulunta to abu na farko da zaka fara ce masa ka ce ashhadu alla ilaha Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka fassara masa ita shikenan ya zama musulmi wannan ‘yan uwa masu albarka ala ilaha illallah a kanta ne duk gimin da suka faru tsakanin magabata annabawan Allah da mursalai da al'umma su duk a kanta ne aka yi ta wannan fafatawar duk jihadin da manza Allah sallallahu alaihi wa ya yayi duk akan wannan kamar da ya yi mana bayani ya ce su innahum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun ai ba basu kafiran quraishawa ai sun yadda cewa akwai Allah ba fa wai suna cewa babu Allah ba domin alqur'ani yace wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wala in sa'altahum من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله يتكون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم سوسن يدى شواء أكوي الله inda suka samu matsala ne, sun yadda Allah yana da mataimaka sun yadda cewa akwai wasu ƙananun alloli wanda za su iya kaiwa ga Allah ɗin. kamar yadda suka ce ma na wallazina takhadhu min dunillahi aw min dunihi a ma na'buduhum illa liyuqarribuna na ilallahi zulfa suna cewa a su ne za su yi musu isu kaga su ba su yi nafi ba sun yi isbat sun tabbatar akwai Allah amma ba su kore ba amma shi musulmi nasa daban ne sai aka ce a'a ya ce la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a ɗayan tashi da bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala da haka kenan wannan ya yi daidai da ayoyi da dama da suka zo a cikin alkur'ani wanda misali daga ciki kamar faɗin Allah da jalla wa da yake cewa وما أرسلنا من min من رسول إلا نوحي إليه annahu la ilaha illa ana فاعبدون da kuma irin su laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut da kuma irin su wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kaga ayar farko Allah jalla wa ala cewa ya babu wani manzo da muka tura wata al'umma face sai da muka yi mai wahayi cewa sako na farko ya gaya mutanansa annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wanda ya cancanta a bautata masa sai ni ji Allah dan haka ku bautata mu kuma sannan ya ce haƙiƙa mun tura wa kowace al'umma mun tura mata manzo saƙon shine su ɗayanta Allah kuma su nisanci tsagutu. a tsagutu kullu ma'ubi da min dunillah duk wani abin da aka riƙa ake masa irin bautar da Allah za a yi wa wannan bautar to ya zama tsagutu. kamar yadda kuma Allah jalla Ala ya ce ban halicci aljan da mutum ba sai fa dan su ɗayanta ni da bauta to kaga wannan ya zamto shi ne dalilin ma halittar ɗan adam to ta yaya ɗan adam zai yi wasa wanda a ƙarƙashin wannan ne malamai suke cewa idan ka kalli tauhidi ɗayan ta Allah ɗin nan da ake magana to bisa bibiyar nassoshin shari'a nassoshin shari'a alƙur'ani da sunna za ka ga tauhidi ɗayan uku ne eh, guda uku ne in ka daɗa kuma ya kai hudu Zaka ga akwai ya waje ba ka ɗayanta Allah a cikin irin ayyukan da yake yi wa bayi na kula da su. Wanda shi ake kira rububiya, kamar sakko da ruwan sama, rayawa, azurtawa, kashewa, ba da lafiya, jarraba da babu, ba da mulki, ƙwace mulki. Wannan duka Allah ne yake yi, da haka wannan Allah za ka sallamawa a cikin rububiyarsa. Sai kuma abin da ya shafi aikin bayi ɗin su ga Allah. wana neman taimako gare shi tsoronsa ƙarƙar da kai gare shi komawa gare shi roƙonsa wannan kuma yi masa sallah yin yanka domin yardarsa yi masa aikin hajji yin aikin hajji wannan kuma duk anan zaka samu abin da ya shafi al'uluhiyya tauhidul uluhiyya sai kuma abin da ya shafi alaka tsakanin bayi da Allah da kuma Allah da bayi ta fuskar sunayensa da siffofinsa domin za mu ga a cikin sunna Allah jalla wa'ala ya siffanta kansa da sunaye ya siffanta kansa da wasu siffofi misali alhakimul alim mai hikima mai tarin hikima mai tarin sani alghafurur rahim mai yawan gafara mai yawan jin kai dul arshil majid fa'alul lima yurid kaga wannan duka sifofi ne to shine malamai in suka hada sai su ce ah, zaka iya kasa tauhidi gida uku wanda ya kai shi hudu kuma sai ya ce tauhidul littiba. ɗayan ta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam doriya akan cewa duk wannan sakon shi zo da shi to yan masu albarka idan mun fahimci wannan sakon mu gane wasu da suke ta bambami ashe shiriri ta ce da za su tashi su ce a ai an fara farar da ma wata bid'a ai an zo an kasa tauhidi gida kaza ai ba a ba a wa ilimi haka shi ilimi ne ai ba wai daga wajen alkur'ani aka shigo da wannan kasan ba a'a ilimi ne fashin baki ne kawai wa illa idan har irin wannan lissafin za a yi to da komai ma sai ya zama cewa ya zama fararre istiqra'i ne an bibi ka zo ka yi magana sai na ce a maganar nan taka akwai kaza akwai kaza sai ka ce min wannan abin da na kawo sabon abu ne fashin bakin magana ka ne to don haka to amma dai su ma ɗin suna sani kawai hargitsa lissafi ne domin a hargitsa takaddu ka kasa gane wanne ne ba wanne ne ba wanda wannan shi yasa za mu ga idan ka so ka kafa hujja da wannan in ka kalli suratul fatiha to za ka ga taimaka komai ‘yan uwa masu albarka lokacin ya yi halinsa nan za mu dasa aya sai a zama na gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi